salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mata masu kyau suna gidan bariki. Mata masu kyau suna kan kwalta. Mata masu kyau sun ƙi yin aure. Mata masu kyau suke wulaƙanta maza. Mata masu kyau su suke kama abin duniya. Mata masu kyau su suke yadda suke so da ƙasar nan mata masu kyau su suke lalata tarbiyyar ƙanana ƙanana ƙananan yara mata masu kyau su suke ɗaukan manya-manyan su ajiye su a hotel kala-kala mata masu kyau su suke lalata komai munanan mata kuwa lasarki suna gida suna gida gidan aure amma macen duda ta amsa cewan mace ce mai kyau tana gidan bariki tana gidan bariki mace mummuna kuwa tana gidan aure tana gidan aure to mata masu kyau a kan ku dai dama zan yi wannan maganar da ku ji tsoron allah ku duba allah ku duba girman annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam bariki babu komai a cikinta da ya wuce da na sani aikin da na sani ne kawai a cikinta ba wani abu ba ni dai tumi a tunani na kenan wallahi aikin da na sani ne a ciki a ƙarshe yadda kike tunanin cewa ni fa kyau ina kina tunanin cewa kina da kyau to ai an ƙara haihuwar baki je asibiti ba ne sai ki je asibiti ki je ki duba mata dubu nawa aka haifa a yau kuma girma ya mace kwana nawa ne kina tunkawan kina da kyau mata dubu nawa aka yi kafin ke ba ki wannan tunanin ba ba za ki wannan tunanin ba mata dubu nawa aka yi kafin ke yau ina suke don saboda kina da kyau to kyau yana karewa kuma kullum sake zubi ake yi kuma kullun sake kyankyasa ake ki rinka bi asibiti asibiti ki ga a can a can wanke hannu ka taba su ake haihuwa yanzu saboda rayuwa ta riga ta lalace mata ina mai ba mu shawara shi aure nufi ne na ubangiji idan har allah bai baka ba baka isa kai komai a kai ba amma sai ka kama kanka ka kama darajarka da mutuncinka da kimanka amma ke ce nan ke ce wannan hotel ɗin ke ce wannan joint ɗin ke ce wannan garin a tafiye tafiye nan da kike ba kya tsoron cewa Allah izo ya gwada miki ikonsa ya sa ki gabza hatsari anan baki mutu ba baki mutu ba ko ki kakkarye in ma baki kakkarye ba ki zo ki ji ciwo ki zo sai ki tattara a lokacin ila ki iya tunawa da iyayenki in kin tuna da su kenan sai a kwashe ki a kai ki gurin iyayenki shikenan kin haɗa su da aiki kin haɗa su da aiki hankalinki ya kwanta kin ga arziki bai kawo ki ba arziki ta kawo ki to da Allah dan annabi mata dai masu irin wannan halayya dan Allah dan annabi mu kokari mu gyara mu gyara idan muka gyara Allah ya tsaya mu gyarawa mu gyara ba daidai bane abin da muke yi ba daidai bane wannan da abubuwan da muke wallahi duk ba daidai bane dan Allah dan annabi mu rinka kokari muna gyarawa an san dai ciwon dan adam tara da ke cika goma ba amma mu rinka kokari muna gyarawa dan Allah dan annabi